Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ah, muna tare da Chairman Idris Bambarewa mai gidan damben marbanyanya. Ah Chairman Idris Bambarewa barka da warhaka. Barka da Aliyu. To al'ada a kowane sati kana gabatar ma da duniya damban da ka shirya a gidanka. Wannan satin da me kake tafi? To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ah, ina mika godiya na ga Allah madaukakin sarki ina kuma mika godiya masoya kallon damban gargajiya na Najeriya gaba ɗaya. za mu yi shahararren wasa wato na mai girma gwamnan jihar nasarawa na murnar cika shekara guda akan mulki na wannan tenuwa wasan da muka shirya shine damban da za a yi tsakanin al'asan shagon bahagon 'yan sanda da shi da sha'aban damban naira ɗaɗɗaya har naira dubu ɗari biyu sannan akwai dambe tsakanin ilele garkuwa mai caji da shi da mai takwasara damban naira ɗaɗɗaya shi ma har naira dubu ɗari biyu sannan mun sa dambe tsakanin garkon kurma da 'yan mage shi ma damban naira dubu ɗari biyu wato damban naira dubu ɗari shida kenan na murnan mai girma gwamnan jihar nasarawa saboda mu ma muna miƙa farin cikin mu da godiyar mu a matsayin mu na matasa wanda yana gwada mana soyayya da gudumawa da sauransu shi yasa muke son mu yi wannan wasa wasa ne wanda za a yi wanda ba taɓa yin irin shi ba a cikin wannan gida saboda damben shigar konkurma da yar mage ba taɓa yi a nan gidan ba sannan damben damben shaban da shi da al'asar shi ma ba taɓa yi ba shi ma mai takwasara da ilele an sa damban ba taɓa yi ba sai wannan lokacin ne muka samu muka ciwo kan shi mai dogo mai ta kwasara mm. saboda haka masha Allah za a yi wannan wasa a nan gida masha Allah a kana nufin damban naira dubu ɗari biyu guda biyu da naira da dubu ɗari guda ɗaya kenan damban naira dubu ɗari biyu kenan za a yi damban naira dubu ɗari biyu ne damban naira dubu ɗari shida za a yi wannan satin Allah ya so dubu ɗari biyu guda uku eh. dubu ɗari shida eh. to a bayan wannan damban akwai wani damban na kasuwa da za a yi wanda kai akwai dambe da yawa na kasuwa saboda akwai dambe tsakanin shi garkon dutse da shi da autar na aisha akwai kuma dambe tsakanin garkon yahaya ta rasa shi da autan kudawa akwai dambe fa da yawa akwai dambe da yawa sannan Aliyu dan shago za su yi dambe da shi da sabon gundumi a dambe da a yi damben manya kamar dambe guda goma ko sha biyar eh, kafin kuma akwai na matasa kamar goma akwai kuma damben yara duba da duba me ne ne jawo hankalinka aka sawa da um, wa'annan matasa da kuɗi har naira dubu ɗari shida musamman ma damben alasan da shi da sha'aban. A wannan dambe abin da ya sa saboda alhamdulillahi na ga abin da 'yan kallo suke so shine ko da yaushe a ringa canza musu dambe mm. ko da yaushe a ringa canza musu dambe kuma abin farin ciki shine har inda na ji daɗi duka 'yan wasan har kowa ya riga ya zo shi yasa ma na ji daɗi shi alasan ya zo sha'aban ya zo na ji daɗin wannan shi ma mai takwasara ya zo kuma ilele kuma dama yana nan gida. to sai na ji daɗi eh dama mu da ƴan kallo suke so shi muke so wannan harkan ba wai muna yi don wani abu ne ba muna yi saboda ƴan kallo ne ci gaban wasan kuma muke so kuma muna son nasarawa ta zamanto the best inda take burge mutane masoya kallon dambe a Najeriya masha Allah to a ciyaman kuma bayan wannan akwai damben da shi ma zai dau hankali dambe tsakanin yar magi da shi da garkon gurma bangaren gurma da a garkon kurma ne yaro mai lokacin nan wanda ya dan ma a yar mage kunnuwa a dambe dambe warriors inda abun mamaki ya bugi yar mage baki kisa ɗiba ba a dambe warriors me ya jawo hankalinka shi ma wannan damben a haka sa musu kuɗi a dama mun dade muna son mu sa wannan damben saboda final din su dama ranar talata za a yi kuma to yanzu an ɗaga shi to dama tun lokacin lokacin muna sa wannan damben to Allah dai bai yi ba amma muna fatan alheri kuma muna fatan Allah ya sa da duk mutumin da ke bibiyan kallon dambe a wannan satin za ku ji daɗin kallon wasan maraba kuma a wannan satin duk wanda ya zo wannan gida da farin ciki zai fita masha Allah da kudu da arewa da gurma da kudawa dukkan su kowa na cakuɗa a yi damban dan dai a burge mutane. Abu na kusa da ƙarshe wani fata za ka ma a masu ya kallon damben gargajiya. Abin da zan musu fata shine Allah ya sa su zo lafiya su koma lafiya kuma Allah ya sa a yi wannan wasa lafiya a tashi lafiya. saboda haka ina farin ciki kuma muna roƙon addu'an 'yan kallo muna addu'an addu'an masoya wanda kasashe da yawa wancan sati mun je Neja ne mun je mun yi dambe a nan Mina kuma Allah ya da mu lafiya kuma mun je mun da lafiya alhamdulillah kuma ina kara godiya fa ma mutanen jihar Katsina irin tarban da suka mana da kuma karban da suka mana kai Katsinawa gaba ɗaya ma ina mika musu godiya ina ƙara mika musu godiya to a masoya kallon damben gargajiya ce mai idris farfarewa kenan inda ya gabatar da wasannin da za a gabatar a gidansa inda dabban naira dubu ɗari shida na farko tsakanin a ililin shagon garkon mitali da dogo mai tafasara sannan dambe na biyu tsakanin garko kurma da bangaren da sai yar mage sannan kuma dambe na uku a shi ne alasan garko bago yan sanda alasan yaro mai lokaci da shi da sha'aban shi ma yaro mai lokaci daga bangaren kudu a sai ku zo tururuwa ku zo nan marbanyan ya gidan dambe idris farfarewa bayan ƙirƙirar a gareji To mun gode mai Idris. Kar ku bari a baku labari. Mm. Kar ku bari a baku labari. Ah. Wasan da za a yi wannan Lahadi in masha Allah. Kuma a ranar damben kuma akwai ajon bago a wata mamman. Ga kuma murnar mai girma gwamnan jihar Nasarawa ya cika shekara ɗaya. Mai girma injiniya A. Sule wannan gwamnan talakawa gwamna mai son matasa. Saboda haka kar ka bari a baka labari. Kuma mai girma kwamishinan wasanni na jihar Nasarawa yana tare da mu ya ce shi ma kuma zai zo wannan kallon wannan wasa da kuma mai girma turakin maradum da mai girma sardaunan matasa da mai girma sarkin hausawan maraba sun ce su ma suna goyon baya wannan wasa in masha Allah kar ka bari a baka labarin wannan wasa da za a yi abokina ka zo ka sha kallo yanzu ma kaga ana gyare gyare a cikin gidan damba eh ai ka haska can ma saboda ka ga masu aiki ana nan ana gyare gyare nagode so ga ma'aikata nan suna nan ana ta gyare gyare na tsakiyar filin gidan dambe wanda duk yanzu ana nan ana ta shirye shirye damban da za a gabatar a idan Allah ya kai mu a ranar lahadi a nan marabanyan ya inda ga yana ana nan ga filin damban nan na nan marabanyan ya ana nan sai gyare-gyare ake tsayi ana ta fama da gyara eh daga nan kai tsaye daga nan marabanyan ya a malam sanin kuna yake eh mun ganin kuna ta kokari kuna ta gyara sai Allah ubangiji ya taimaka mun gode kwarai mun gode yawa to akwai kuma supporter ne kai dama to shikenan Allah taimaka to mun gode faduwa zai yi to abin da yake shakka dai yana nan dai in ya zo ya buga ya gani eh ka ce me abin da yake shakka ya ce in ya zo maraba faduwa zai yi eh to ya zo ya buga ya gani zai fadi ko ba zai fadi ba shi waye wannan mai tafasara to kai ba are ba are nake kenan bakin jamu to to Allah inda musa iyalan dan to to shikenan Allah rufa asiri eh mun gode mm sannunku